Saka mai wuya. Demokaradiyya ba ta ba da dama shugaban ƙasa bai da lafiya dan shi ya ɗauka ba shugaban kamarun yana bai san inda yake bai zuwa haka yana asibiti bai da lafiya amma dan shi yake mulki an kashe shugaban kasar chad ɗansa ya karba abin da ke faruwa kenan a senegal da togo in dai har ana buƙatar mulkin demokaradiyya ya ɗore dole ecowas ta yi iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki. Idan Nijar ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki abinda za a ɗauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa. Sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya suna jin tsoron in an bi daga-daga na ƙurya kasha-kashi cikinsu ya ɗori ruwa suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su. Jama'a, sanunku da hutawa, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Daga lokacin mu ta ƙarshe da ku a ranar Talata da ta gabata zuwa yau abubuwa da yawa sun faru masu alaƙa da juyin mulkin da aka yi a Nijar da kuma yunkurin ƙasashen Afirka ta yamma na canja alƙiblar wannan juyin mulki ɗin da maido da shugaban da aka tumbuke a kan kare ƙasa. abubuwan da suka faru sun hada da babban taron da manyan kwamandojin sojojin kungiyar ecowas suka yi a ghana da sake komawar kungiyar neman sulhu ta malaman addini da kuma na ecowas ɗin kanta a can yamai da kuma jawabin da shi madugun juyin mulki ɗin janar abdulrahman ciyani ya yi inda yake cewa yana so mai da mulkin fara hula cikin shekaru uku masu zuwa abinda ecowas ta ce bata yarda da shi ba abinda wannan yake nufi a takaice shine har yanzu zaman ɗarɗar bai ƙare ba ke suna na alhaji abubakar ya a na ɗan nijar wanda ke da inci duk abin da ke faruwa a siyasar nijar na ya sa baki na don biye da siyasar harkokin nijar ya san wannan abun zai faru amma ranar ne kawai ba sani ba misali nijar shugaban ƙasa biyu ne babba da ƙarami To, dalilin babu wanda zai iya zama shugaban ƙasa ka zartar da abu a ƙasa wani ya tada. To kaga akwai matsala. ECOWAS ta yi a lallashi. Saboda yau in ECOWAS ta sa takunkumi ta matsa. Ai talakawa ne zai cewa talakawa ne za su wahala. Ai su manya ba za su wahala ba. Sunana shayu Malam Baragabciyari. Ubangiji Allah ya yi maganin wa'annan da suke so su kifar da gwamnati domin gwamnatin bazum gwamnati ce mai gaskiya mai kokarin gyara al'umman Nijar da kuma ƙasar Nijar da kuma haɗa kan Afirka. Dukkanmu Afirka muna goyon bayan shugabanni irin su Bazum Muhammad mai kishin al'ummarsa mai kishin Afirka. Wannan abin da suka yi ba daidai bane su yi kokari su janye don mu ba ma goyon bayansu kuma duk 'yan Nijar na tabbata 'yan wa'yansu sun goyi bayan saboda siyasa to su wayannan mutane da suka yi juyin mulkin nan tarihi ba zai taɓa yafe musu ba. A yau ne muke kawo muku kashi na uku na muhawarar nan mai zafi da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Hikaya ya shirya tsakanin shu'aibu Mungadi, sanannen ɗan jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, da kuma Jibrin Zakari wanda ya tsaya kai da fata shi lallai sai an yi amfani da ƙarfin soja domin maido da demokuraɗiyya a can jihohin Nijar. babban tabbai da za mu bude shirin yau da ita shine shin shugabannin nan na kasashen afirka ta yamma musamman na ecowas din suna da bakin magana na har su gawa nijar abin da ya kamata ta yi da sha'aninta na harkokin cikin gida wanda waɗannan shugabanni na ecowas daga cikin su an sani akwai waɗanda ke kariya su waɗanda ake zargin cewa suna taka rawar kiɗan da faransa eh, suke masu ne kasancewa iyayen gidansu saboda ganin taɓar gazar da su ma da yankan ƙaunar da suka yi ma demokaradiyya. Cameroon ta yi ma demokaradiyya karan tsaye sosai saboda shugaban Cameroon yana bai san inda yake bai yanzu haka yana asibiti bai da lafiya amma ɗan shi yake mulki. Demokaradiyya ba ta bada dama shugaban ƙasa bai da lafiya ɗan shi ya ɗauka ba. An kashe shugaban ƙasar Chad ɗansa ya karɓa. Abin da ke faruwa kenan a Senegal da Togo. shugabanninsu sun yi shekaru da shekaru fiye da ashirin suna mulki waɗansu 'ya'yansu ke mulki a halin yanzu saboda haka idan suka shigo ƙungiyar ecowas suka ce faransa tana waɗannan sojoji na Nijar sun zo suna faɗan za su yanke hulɗa da faransa idan suka shigo domin su tumɓuke waɗannan sojojin kowa zai ce faransa suke aiki. kuma aikin da suke ma faransa domin kare kujerinsu ne domin suna aikata ba daidai ba sun yi karan tsaye ga demokuraɗiyya a ƙasashensu sannan abin da zai ba kowa mamaki shin ina ƙungiyar ecowas a lokacin da burkina faso ta yi juyin mulki ina ƙungiyar ecowas a lokacin da mali ta yi juyin mulki ina ƙungiyar ecowas lokacin da gini ta yi juyin mulki duka waɗannan ƙasashen ba su daɗe da yin juyin mulkin nan ba kuma sojoji ke mulki a ƙasar nan kuma ECOWAS tana ji tana gani bata ce komi ba bata yi komi ba kaga idan Nijar ta zo kwana-kwanan nan ta yi nata juyin mulki abin da za a ɗauka shugabannin ECOWAS sun ga juyin mulkin nan ya fara yawa sun ga ana ɗauki ɗaya-ɗaya suna jin tsoron in an bi daga-daga na kurya kasha-kashi cikinsu ya ɗori ruwa suna son su ma a daina juyin mulki saboda kada ta kai gare su. Saboda aka abin da ake cewa su waɗanda suke ɗan kanzagin Faransa ne su suna nan suna yi domin su kare kujerunsu Faransa ta ci gaba da zargin da ake mata na cin karanta babu babbaka da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe. Su kuma waɗanda ba su ƙarƙashin Faransa irin Najeriya su kuma cikinsu ya ɗori ruwa suna tsoron abin da zai kai ya dawo. duk da cewa shi kan shi shugaban ECOWAS ɗin shugaba Tinubu ai an sha zarginsa da cewa yana ɗasawa da Faransa domin ko da ya fito takara yana Faransa da ya tsaya takarar da ya share fage aka zaɓe shi ya ruga Faransa da aka doza ana zaɓe ya tafi Faransa bayan gama zaɓe ya tafi Faransa wannan maya maya da Tinubu yake yi Faransa ya ja masa zargin cewa shi ma kamar faransa tana so ta yi amfani da shi domin a cimma wata biyan bukata a kasashen ecowas to duk da haka dai muna tir da cewa wato mulkin soja ba abin so ba ne amma kuma muna kuma tir da cewa matakan da ecowas take so ta ɗauka na yaƙi ba zai amfani mutanen nijar ba hasali ma zai tsawaita dawowa da demokaradiyya Nijar kuma zai cutar da 'yan Nijar zai taɓa tattalin arzikin Nijar zai lalata ko zai taɓa tattalin arzikin Najeriya kuma zai ba turawan yamma dama su shigo waɗannan ƙasashe su ci gaba da kwashe tattalin arzikinsu a daidai lokacin da su hankalinsu ya ɗauku suna yaƙi da juna. Kuma jihohin Arewa masu iyaka da Nijar muna ji masu tsoron abin da zai kai ya dawo. wannan lalacewar hulɗa tsakanin Nijar da Najeriya ko an yaƙi ko ba a yaƙi ba zai taɓa tattalin arziki domin kasuwanci da zumunci tsakanin mutanen Nijar da Najeriya wato ya tsawaita kuma ba a son abin da ya taɓa shi. Bari mu koma wajen Jibrin Zakar kaji ji wannan in za a yi wannan fitina mahangar Shu'aibu Mungadi hatta wasu jihohin arewacin Najeriya ma abun ba zai yi musu daɗi ba. A Shu'aibu ba babu abin da zai samu a jihohin Najeriya ko kuma akasarin mutanen Najeriya da suke makwabtaka da ƙasar Nijar. Babu kuma abin da zai shafi talakawan Nijar da abin da yake ciki. Abin da zai shafe Nijar ne yadda aka ɗora mata takunkumin nan ba ta yi amai ta yi magana ta ce sojojin nan sun faɗi ra'ayinsu don wannan matsawar da yanke hulɗar da sauransu ai an musu ne don su faɗi abin da zai kawo masalaha sai suka nuna cewar kowa ice musu kulle za su ce masa can kaga nan ba sa tausayin talakawan Nijar ba kuma sa ba sa kuma tunanin a makwabtakar da take tsakanin Nijar da Najeriya kuma ba za mu iya yin magana a kan cewar Nijar da Najeriya ba a'a Nijar da sojojin Nijar da F1 wannan kalmar ya kamata a fahimce ta kuma a gane ana magana da sojojin Nijar masu juyin mulki da ECOWAS. San idan muka koma maganar a aminci da dangantaka duk mutumin da ike Nijar ya san ba shi da ƙasar da ta wuce Najeriya domin hata bajetin ɗin da janar Muhammadu Buhari ya yi na railway duk zagin duniya babu abin da mutanen kudu da yamma ba su mana ba akan abin da ina ɗauko railway tun daga farkon Najeriya sai da kai a cikin Nijar kaga ku ce nan, babu dalilin da zai sa a ce mutanen Nijar suna da yakinin cewar Najeriya maƙiyansu ne idan muka dawo a cewar a su talakawa da suke iyakantaka da Nijar abin zai shafe su kuma ba a san ranar da wannan abin zai kare ba babu abin da zai ɗau lokaci a cikin wannan abin da yake faruwa shine dole ECOWAS ta yi wa iyayenta ta dakile hanyar juyin mulki. In kuma ta ki dakile hanyar juyin mulki, to na farko wannan ɗan majalisu da suke tunanin yin barin hana ECOWAS ta ɗau wannan mataki, hana Najeriya ta shiga cikin wannan hulɗar suna tunanin gata suka yi wa Najeriya to sun ɗauki wuƙa ne sun daɓa wa cikinsu kuma su ne za su kowa kuka akan abin da zai je izo gobe. Don haka dole ne in dai har ana buƙatar mulkin demokaraɗiyya ya ɗore dole ne a kawo ƙarshen wannan. Sakacin da ya faru kuma na wancan ƙasashen da suka yi juyin mulki ba a ɗauki wani mataki ba, to sakaci ne irin na jagorancin waccan gwamnatin. Da ta nuna cewar ita ce uwa kuma ita ce shugabar ECOWAS ɗin ta tinkari abin da na Nijar ɗin ai ba zai faru ba. Barantana muke tunanin daga Nijar kuma sai ina, daga ina kuma sai ina, wadda kuma daga baya mulki irin na demokradiyya zai kare kuma za mu koma baya za mu koma zero kowa zai koma daga farko fara da shi daga farko saboda haka wannan ba wai amfani ne da san ci gaban ƙasa ba da san ci gaban afirka ba su ma 'yan majalisar za su koma su yi tunani su gane cewar hana wannan hana ruwa gudu a wannan to suna yaƙar kansu da kansu ne kuma ranar da za su zo ta faru to kada su ɗauka cewar za su dawo su yi wa waɗansu kuka ko su yi wa Najeriya kuka ko su yi wa Afirka kuka ko kuma su nemi taimakon Afirka. To a gaishe kuma malamai za mu tsaya nan muna da abubuwa da yawa da suka rage da yake magana Nijar ɗin har yanzu tana nan tana ci gaba da faruwa don haka in mun dawo rana wa za mu ci gaba da duba bakin maganar shugabannin kasashen afirka kan neman canja alkiblar masu juyin mulki sannan kuma wace irin alaka ce ke tsakanin shugaban najeriya bola tinubu da ƙasar faransa da yake wasu suna ganin kamar suna ɗasawa sosai da ita To a madadin su baƙin namu wato sha'abu mun mungadi da kuma jibrin zakari tare da shi wakilin namu nasiru da kaya aliyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana daga washington dc sai mun gan kula na talata mai zuwa allah yadda ku huta lafiya.